kuma ga shi ubangiji ta'ala ya sake bai mana ramadan don mu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci mai albarka na alhaji muhammad injiniya nan da borot a wancan lokacin mu kuma ta ba shekaran bara mun tsaya karshen suratu hudu yau kuma za mu tashi farkon suratu yusuf farkon suratu yusuf malai ce suratu yusuf mi'atun wa ihda asharata aya ayoyin suratu yusuf ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wa mawdu'uhar ra'is al-aqida babban abin da surar ta fi mayar da hankali a kai shine tauhidi ko kuma aqida wa ma yaqumu alaiha fi hayatin nas da abin da aqida take kafuwa a kai dangane da mu'amalar mutane ta yau da gobe min rawabit al-uquwa wal usra wal nuzum al-ijtimaiyya wa ma yata'allaqu bi irin abubuwan da ake da sun yi ginuwa a kai na mu'amala tsakanin 'yan uwa ko zamantakewar iyali ko tsarin rayuwa wanda yake haɗa wani da wani ko su wani da wani da duk abin da yake da alaka a haka wa fiha tasliyatu linnabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin wannan sura akwai lallaci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bima laqahu min adal aqarib wal aba'id dangane da irin abin da annabi ya rinka cin karo da shi na cutarsuwar yan uwansa na kusa ko na nesa sai wannan sura ta rinka lallacinsa a nuna masa wannan ita ce sunnar annabawa kafin sa sai ya kasance ya dauki hakuri sallallahu alaihi wa Sallam. qala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را باين بسم الله الرحمن الرحيم waɗannan kalmomi guda uku ubangiji ne kadai ya san me suke ne tallafi tilka ayatul kitabil mubin waɗannan su ne ayoyi na littafi wanda yake al-mubin mabayani wanda ma'anarsa take sarari wanda yake bayani filla filla game da abin da mutane ke bukata su sani na hukunce hukuncin addinin su ko labarin al'umma da suka gabace mu lafazin tilka ana amfani da shi ya zanto ismul ishara na abin da ke nesa wato a ce tilka waɗancan ayoyi amma a iya amfani da shi ga ismul ishara na abin da yake kusa da ce waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani بدم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه للي مومك توكر لسيوا للتاتي إذن تو قرآنا أبن كرنتاوا عربيا ولا أسا بشي لسيوا لحرك الله ربي وانا هنا فللا لا ربي يسامو kasancewar aka zaɓe shi ya zama harshen da za a saukar da mafi fitin littafi ne alqur'ani mai girma ba littafin da yake falala ne mafi fiti domin wajen turo shi sai aka turo mala'ikan da fi kowanne daraja Shi ne wa mala'ika jibril sannan aka saukar da shi akan annabin da yake kowanne daraja Shi ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka zaɓi zamanin saukar da shi ya zanto zamanin da yafi dukkan zamunna daraja shine wani wata watan ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan aka zabi daren da yafi kowanne tsada shine daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr sannan aka aiko qur'anin a garin da yafi kowanne daraja a bankasa shine wani gari makka garin da Allah ya sanya shi zanto masabatan linnas wa amna birnin makka to da haka sai ya kasance falala bayan falala wanda aka turo babban ɗan aiki shine mala'ika jibril zuwa ga babban annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a zamanin da yafi kowanne tsada shine watan Ramadan a cikin Ramadan din daren da yafi kowanne shine Lailatul Qadri a garin da yafi kowanne kima shine Makka to ai ko ba an faɗa ba littafin shine mafi fitin littafi inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mun saukar da shi da harshen larabci la'allakum ta'qilun domin ku hankalci abinda qur'ani ya kunsa na hukunce hukunci لا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص مو نمك لا بردامك ما في كاو اللاباري wato alqur'ani shine mafi kyawun labari ba labarin da yake ba labarin da yake gaskiya abin da ke sa a gane kyawun labari siffa guda biyu ce siffa ta farko adalci ta yadda labarin babu wani wato ainihin kwane-kwane za a faɗa ma gaskiya ne karara kuma a cika ta da adalci sifa na biyu shine gaskiya gaskiya adalci wajen makalimatu rabbika sidqan وأدلى لا الكلمات لكلماته وهو السميع العليم هذا القرآن يتيني مفي كاو اللفاري نحن نقص عليك أحسن القصص للي مومك لا برتامك مفي كاو اللفاري بما أوحينا إليك هذا القرآن أسنبير أبند مك وحي يزوى ذليك نونا للتاتي نونا أبن كرن تاواتيني القرآن وإن كنت من قبله بايندا كان كاكفا من قبله kafin a saukar maka da alqur'ani min alghafilin kana cikin waɗanda suka gafala ba ka kada masaniya game da labarin annabi yusuf ko annabi musa ko annabi hudu ko annabi isa kafin saukar da alqur'ani kai da mutane duk kun yi tarayya wajen rashin sanin haka amma da aka saukar maka da alqur'ani sai ka tsara su dan kafin abin da su ba sani ba saboda haka da Allah ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin da san ka kasance kana cikin masu gafala gafala ne biyu ce akwai gafala wanda ake zargin mutum shine dolanci a faɗa abu mai muhimmanci ka kasa rikewa amma mai ta ka sake rikewa to ba ita Allah ke sufanta annabi da ita ba akwai gafala wadda take da ma'anar rashin ilimi a rashin sani wanda wannan a iya sufanta kowa da ita ba wanda yake da sani kafin Allah ya sanar da shi da haka yake wa in kuntum min qablihi la min al-ghafilin wannan gafala din ita ce Allah yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman da san baka san littafi ba baka san rukunin imani ba ma walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ita ce Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takutuhu bi yaminika kafin saukar da qur'ani ba ka iya karanta wani littafi da ba ka iya rubutu ko da hannunka da amma saukar da qur'ani sai mai sai ka malamin malamai annabin annabawa gaba daya sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wa in kuntum min qablihi lamin al-ghafilin sallatin hmm? قال يوسف لعبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سند دبيك إذ تزو أتكين القرآن أنا كدر كلمة اذكر كافلتا اذكر لقومك إذ قال يوسف لأبيه تناتاوى wa al'ummarka ambata ma al'ummarka يوسف لأبيه yusuf عند النبي yayin da السلام yusuf alaihi salam حين da mahaifinsa shine يا أبتي da shi ya إني ya kai mahaifina كوكبا wato mafarki yayi yake ba da labarin mafarkinsa ga mahaifinsa inni ra'aytu ahada ashara kawkaba lallai ni a cikin mafarki na ga taurari goma sha ɗaya A'a ahada ashara kawkaba na ga tauraro daidai har goma sha daya wajjanta wal kamara kuma na ga rana kuma na ga wata ra'aituhum li sajidina na ga suna sujada a gare ni ka san wannan ba karamin mafarki bane ba tauraro sha daya ga rana ga wata dukkanin su suna sujada ga shi annabi Yusuf alaihi salam da haka ya tashi yake baiwa babansa labarin wannan mafarki wannan mafarki mai ban mamaki قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال في النبي يعقوب يتي يوسف يا بني يا كيدانا لا تقصص رؤياك على إخوتك kar ka bayar da labarin mafarkinka ga yan uwanka kar ka faɗa musu cewa ga abin da ka gani cikin dare a mafarki don idan ka faɗa musu fa yaki dole ka kai dan za su yi maka makirci iyakacin makirci za su yi maka hasada game da abin da mafarkin ke dauke da yanzu wannan abin da ke nuna mana annabi yaqub alaihi salam ya hararo menene sakamakon wannan mafarkin lalle ya zanto sakamakon sa alkhairi ne da haka yake hana shi faɗawa waɗanda ya san in ya faɗa musu za su yi masa hasada la ta kasu suru ya ka ala ikhwatika bai kidu kai kaida in ka faɗa za maka hasada inna shaytana lil insani aduwwun mubin inna shaytana lallai shaytan lil insani game da dan adam aduwwun makiyi ne mubinin mai bayyanar da kiyayya a sarari sai ta dafi وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تحويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ya ce da shi wa ka zalika yi da rabuka kamar haka ne ubangijin ka ya zaɓe ka al'ikhtiba shi ne al'ikhtiyar ubangijin ka ya zaɓe ka wa yi min ta'awil al zai sanar da kai wani abu min ta'awil al-ahadi na fassarar labarai wannan al-ahadith sun nan shine waɗansu malamai suka ce labarai da suka shafi annabawan da suka gabata Allah zai sanar da kai ta fuskar wahayi zai saukar da wahayi a gare ka wannan bishara ce cewa Allah zai turo shi zama annabi waɗansu malamai suka ce al wato ubangiji zai sanar da kai fassarar labarai na mafarki mafarki duk wanda ya mafarki ya zo ya faɗa maka za ka iya fassara masa abin da mafarkin yake kunsa ko na alkhairi ko na kishiyarsa wato wannan daga cikin zaɓin da Allah zai maka annabi yaqub ke faɗawa dan sa yusuf alaihi salam yanzu a nan gura akwai wata hikima wannan mafarki na cewa ya ga tauraro goma sha ɗaya tauraron nan goma sha su ne ƴan uwansa kamar yadda bayani zai zo nan gaba rana da wata kuma su ne mahaifansa wato yaqub da kuma mahaifiyarsa wanda watan wata rana zai zo ya samu wani matsayi a duniya haɗi da matsayin da ya samu ta fuskar addini wanda zai kai su ga har sai sun faɗi suna gaisuwa a gari. amma baya da maslaha yanzu ya faɗa wa annabi yusuf dan yana karami ba zai iya ɗaukan wannan labarin ba ba kuma zai iya kunshi shi cikin zuciya ba tare da ya faɗa wa kowa ba Faɗawa wani kafin lokacin yayi kuma zai samu mahasada da haka sai ke ba shi labarin a jumulce cewa dai la ta kasu ya ala ikhwatika labari ne mai kyau kar ka bayar da labari ga wanda za su yi maka hasada fa yi dole ka kai dan inna shaytana lil insani aduwwun mubin sai ce wa kazalika yajtabika rabbuka wannan abin zabi ne na Allah da yasa har kai wannan mafarkin kaga har yanzu yaron yana bukatan ya san menene mafarkin ya kusa. amma a matsayin yarintarsa a matsayin shekarunsa abin da ya kamata a sanar da shi kenan labarin dalla dalla sai nan gaba amma yanzu ba don wanda zai ɗaukar labarin gaba da da haka sai ke sanar da shi a jimilci wa ka min ta'wil al ahadi kuma zai sanar da kai wani abu na fasarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alai kuma ubangiji zai cika ni'imar sa a gare ka wa ala ali yaqub idan ni'imar nan ta zo ba kai kadai za ta shafa ba dukkan family din yaqub ni'imar ta shafe su zai cika ni'imar ka a ni'imar sa a gare ka kuma da gidan yaqub gaba daya kama maha ala abawayka kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa ga mahaifanka guda biyu su ne wa min qablu tun da can su ne Ibrahim da Ishaq domin shi annabi Yusuf dan annabi Yaqub ne annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim khalilullah ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangantaka da tafi kowace da ita ce wannan al-karim ibn al-karim ibn karim karim shi annabi Yusuf shi annabi babansa yakub annabi kakansa na kusa Ishaq shi ma annabi kakansa na sama annabi Ibrahim Khalilullah wato silsila ce gaba ɗaya sarka ce wadda ta annabawa gaba ɗaya to da haka yake cewa Allah zai cika ni'imar sa a gare ka wato ta hanyar turo ka annabi kama a kan maha ala abawaita kamar yadda ya cika wannan ni'ima akan iyayenka guda biyu a da can sune Ishaq da annabi Ibrahim alaihi salam inna rabbaka alimun hakim lalle Allah ta'ala wato ubangijinka alimun masani ne sannan hakimun mai hikima ne cikin al'amuransa to a nan gurin dangane da fassarar mafarki lalle annabi Yusuf an ba shi fassarar mafarki don za mu gani can gaba waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki suka zo suka nemi ya bayyana musu ya bayyana musu fassara kuma za mu gani can gaba mafarkin da sarkin ya yayi ya zo ya nemi annabi yusuf ya fassara masa ya fassara masa yake tazra'una sab'a sinin da'aba har zuwa ƙarshe to wannan fassarar mafarki wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bance waɗansu bayi ya fasu daga cikin su akwai annabawa sai kuma waɗansu ma wanda ba annabawa ba kamar daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fice wajen fassarar mafarki shine Abubakar Siddiq wata rana yana zaune sai yarsa Aisha ta zo wajensa ta ce da shi na yi mafarki waɗansu taurari guda uku sun faɗo daga sama sun faɗo cikin tsakiyar ɗaki na sun yi shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba ana nan ana nan ana nan sai Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sai Abubakar Siddiq ya kirawo ta yace to ɗaya daga da annabi rasul sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi safani a ina za a binne shi wadan suka ce a kai shi masallaci wadan suka ce a kai shi baki wadan suka ce a kai shi ina ne har zuwa lokacin da wani sahabi ya zo yace a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace duk inda wani annabi ya mutu a nan ake binne shi ba a matsawa da shi gaba zaka ce to ina ya mutu sai aka ce a ɗakin Aisha shikenan sai aka ce tona mata kabarin sa dakin Aisha aka tona kabari aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha sai Abu Bakar Siddiq kira wata yace to ɗaya daga cikin taurarin kenan biyun suna tafi sai shi kansa sai da Abu Bakar ya mutu sai aka binne shi a ciki kusa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce fata muke kuma yanzu ni ma in mutu dan in zama ni ne tauraron na uku. Ta ce kawai sai ga dan aiki daga Umar dan Khattab. dan aike yazo yake Umar dan Khattab yana neman alfarma ranan da duk Allah ya sa ya riga ki mutuwa ki yadda abin ne ki kusa da Abubakar tace ya zan yi zan ce a'a tun da ba ni tabbacin ko zan riga ki ko zan riga ni tace sai ta ansa mata sai ko Umar dan Khattab ya riga ki mutuwa sai aka hada shi cewa a nan gudu kaga sauran sauraron su ke kenan guda uku akwai da zan da ji sa suke su <laughs> babu to kaga wannan fassarar mafarki ce wannan hadisi yana nan cikin motsa na Imam Malik sannan daga cikin manyan tabi'a akwai su Muhammad ibn Sirin da sauran manya-manya waɗanda sun shahara da wannan to amma fassara mafarki daga karshen zamani waɗansu sun riga sun ribace ta mummunar ribata sai suka mayar da ita duba to da haka fassarar mafarki ba su da wata ka'ida da wato mutum za a ce ga wani matsayi na ilimi idan ya kai zai kai matsayin zai iya fassara mafarki kuma in bai kai wannan matakin ilimi ba zai kasa fassara mafarki abin da ke sa mutum ya yi fassara mafarki ta zama daidai shine tsayawa a kan turbar musulunci daidai wa daida qala Allahu qala Rasulullahi an san mutum da kyakkyawan tauhidi an san mutum baya bid'a an san mutum da zuhudu an san mutum da nisantan haramun an san shi da faɗin gaskiya cikin maganganunsa da aiwatar da gaskiya a aikace to irin waɗannan su ne Allah ke horewa su faɗa abu kuma sai dace da daidai amma ba wani ilimi ba ne na matakin ilimi da za a ce ga wani littafi ka je ka sa a gaban malami in ka karanta shi ka sauke shi to ka iya fasarar mafarki a sai ka zama makaranci ba a fargama saboda haka sai ku ke to sai Allah ya لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقيقة أقوى آيوي ما سجر منجد wanda suka kasance dangane da labarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa, waɗannan ayoyi bayyanannu wa'ana akwai wa'azi akwai ɗaukan izina ga rayuwa ta yau da gobe lissa'ili na ga matambaya waɗanda suke son su san menene hakikalin wannan kissa. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف tunawa al'ummar ka yayin da su ɗan uwan annabi Yusuf suka ce la Yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna yanzu annabi Yusuf da ɗan uwansa wanda suke ciki ɗaya ahabbu ila abina minna shine mafi kaunatuwa shine mafi soyuwa ila abina a wurin mahaifinmu minna sama da mu ya mahaifinmu zai haka ya zai ta annabi Yusuf da ɗan uwansa na haihuwa ta fuskar ciki ɗaya sama da mu wa nahnu usba bayan da mu jama'a ne mai zaman kanta baraza ne waɗancan yara ne kanana ko ko manya ne manya manya har mutum goma su ko waɗancan su bi kadai dan me za a fifita mutum biyu akan mutum goma su abin da suke dauka girman jikin yake sa a fifita wani ko a fifita wani shi kuma annabi yaqo yana tabaran hangen nesan sa annabi ya kalla ta haka fifita shi akan su ya zalunci bai zalunci ba domin ya fi su falala da zai zama annabi amma su ba su san haka ba su abin da suke gani su suke zuwa gona su yi aiki su suke zuwa kiwo su suke zuwa kawo itacen da za a abinci a gida don me za a ta kanana kan su su manya su suke daukan hidimar gida la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna Lallai yusuf da dan uwansa sune ne abin kaunatuwa a wurin mahaifin mu sama da mu Wani nu usba alhalin da mu manya inna abana lafi dalalin mubin lalle mahaifinmu lafi dalalin lalle yana cikin timuwa mubinin mabayyana ya timuwa abinda suke nufi dalal a nan gurin wato rashin sani lalle yana cikin rashin sani mabayyana kalmar dalal a cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban akwai inda ake daukan ad-dalal zan zanto ma'anarsa wato mukhalafatu dinillahi ta'ala al-mailu an dinil haqq al-mailu an siratal mustaqim kaucewa ta fankin gaskiya sai a sa musu suna abdalal shi yasa dukkan kafirai ake sa musu suna wato sun kasance da fi dalalin mubin an gane ku amma akwai dalal wanda ake nufin rashin sani wato ka jahilci abu sai a ce maka dal anhu dalun an kaza da ma'ana ku ka jahilci abu to a nan gurin ba ta siffanta mahaifinsu da cewa dalal na kafirci ba haka suke nufi ba dan da haka suke nufi ai da sun fada cikin kuskure babba su cewa annabin Allah da fi dalalin mubi a sun yi kuskure mai girman gaske abinda suke nufin rashin sani da a ce yana da cikakkiyar masaniya game da amfanin manya da rashin amfanin kanana da bai fifi da yan kanana akan mu manyan ba bai san hidimar da muke a gona ba bai san kawo da muke wajen kiwo bai san dauki ba da muke ba wajen kawo abinci a gida in ba aka da ya san wahalar da muke sha da zai da ba zai fifi tasuwa kan shi ne inna bala la fi dalalin mubin اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين abin ya dame su da haka sai suka zauna suna tattaunawa me ya kamata su yi sun san dai mahaifinsu ya riga ya ɗauki mataki kuma sun ga alamar ba ja baya yanzu ya za su yi su samo wa kansu gata to sai suka yi shawara a tsakaninsu suna cewa ukutulu yusufa wani mai bada shawara kenan yace abin da ya kamata ku yi ku je ku kashe yusuf aw tarahuhu ardan ko ku je ku jefar da shi a wata kasa daban wani gari daban ku sake shi cikin dare ku je ku jefar da shi a wani gari daban yakhlu lakum wajhu abikum sai kasance fuskar fuskar mahaifinku ta ke banta gare ku ku kadai bi ma'ana ya tafarragu lakum wajhu abikum sai ya kasance mahaifinku ku kadai zai kula da ku baya ganin Yusuf wallahi tana annabi Yusuf ya takara da ku wato shawara ɗaya daga cikin biyu kenan ku ko dai a kashe shi ko a dauke shi a jefar da shi aw tarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum idan hakan ta faru wa takunu min ba'dihi bayan kun riga kun kafe shi ko kun jefar da shi sai ku kasance bayan haka kauman salihin mutane salihai ma'ana ku je ku kashe shi duk da kisa ba kyau bayan kun kashe shi kwa ba ku zama salihan bayi daga baya ku je ku jefar da shi duk da hakan ba kyau amma idan kun yi kuma kwa ki fari ku tuba Allah kuma gafurur rahim ne ya yafe mu wannan shine tunanin da suka yi a tsakaninsu da juna sai ce wa لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم سيولم يمدنا لك تكيوسو يتي لا تقتلوا يوسف kar ku yi yunkurin kashe annabi Yusuf idan kuka haka ba ku kyauta ba abin da ya kamata ku yi wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku je ku jefa shi cikin rijiya kawai ku jefa shi cikin wata rijiya mai duhu idan kun jefa shi kun tafi yaltaqifu ba'du sayyarati daga baya sai wani sashi na matafiya su tsince in kuntum fa'ilin in har lalle sai kun yi masa wani abu to hakan ya kamata ku amma maganar kisa ku janye ta maganar jefar da shi wata kasa ku janye ta ku je ku saka shi cikin rijiya ku yi tafiyar ku waɗansu su zo su tsince shi in sun tsince shi ya zama bawa baya mallakar kansa sai yadda aka yi da shi a takaice dai ba kama ku da laifin kun yi kisan kai ba idan kun yi haka wato wannan wani mai ra'ayi na tsaka tsakiya kenan shi ne ya bada wannan shawarar cewa abin da ya kamata a yi kenan al-dubbi ita ce rijiya sai dai ba kowace irin rijiya ba larabawa sukan ce aljub game da rijiyar da aka haka ta ya kasance ba riga an gyara bakinta ba ta hanyar a sa wato duwatsu ko da suminti ko da yumbu ko da laka wato an bar ta haka ba tare da an gyara bakinta ba sai a ce mata aljub amma rijiyar da bayan an gina ta sai aka sa kankare aka gyara bakinta aka sanya ko suminti aka gyara bakinta ko laka sai da ba za su zai ba to sai su ce mata albiyar to galibi ta ga rijiyar da ake samu aljub a cikin daji take galibi ta mata siyasi ba wanda ya sa ya mata hidima a lokacin abinda ake so ba a dogon ruwan da za a sha da haka ba sai an sha wahala ba da an yi ta kuma tunda ba zama za a yi ba ba a tsoron zai zai wa sai a tafi a barta to kaga tsohuwar rijiyar ce wanda galibi kila ba amfani da ita saboda haka suka ce alquhu fi zayabat zub zayabat kuma jam'i ne na zayaba abinda ake nufi da zayaba shine zulma kare duhu Gayaba zai zanto jam'i dukkan wani mai duhu ana kiransa gayaba don haka a larabci ko kabari suke kiransa al'gayaba suna nufin al'kabar ma'ana saboda abu ne mai duhu alkuhu fi gayaba gayabati jubbi a wata kira'a alkuhu fi gayaba gayabati jubbi ko bil ko bil dukkan dai ma'ana yana komawa ɗaya ne kuma dukkan su kirawoyi ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd as-sayyara as-sayyara matafiya yaltakitu ba'du sayyara sai a samu wani saki na matafiya su tsinke shi shine imam malik ibn anas yace wannan ya nuna annabi yusuf lokacin yana yaro karami dan da babba ne ba za a ce a tsinke shi ba wace tsuntuwar babba sai dai a ce a kamo shi a matsayin sun yaki amma dan karami shine ake tsuntowa yaltakitu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin to a nan gurin kuma sai malaman fikihu suke saukar da wata mas'ala karkashin yalta yaltakitu ba'du babu sayyara cewa idan ka tsinci yaro a daji shin wannan wanda aka tsinta din ya zama ɗa ko ya zama bawa kai ne ka tsinci yaro ko a cikin gari ko a daji ka tafi gona da sauki sai ka tsinci yaro sai shekara biyar ko ɗan shekara bakwai yana ta tsala kukansa sai ka kama shi ka sa mota kai ta shirka da shi to ya zama ɗa ko ya zama bawa idan aka ce bawa ne kenan ya halatta ka sayar da shi ka karbi kuɗin ka ka dore aljihu idan ko ɗa ne sai dai ka nemo mahaifansa ka ba su amma kai ba za ka sayar da shi ba don babu yadda za ka ɗauki ɗa da mai da ba bawa da ƙarfi da yaji ba yaki aka yi ba komai aka yi ba to wajen zai ce ai ya zama bawa saboda ga waɗanda suka tsinci annabi Yusuf sun sayar da shi bawa kuma ne ake yin cinikayya sa a sayar da shi to ne sai mu ce da su ai wancan shar'u man qabla ne shari'ar waɗanda suka gabace mu ne ba ta zama shari'ar mu wacce shari'ar wani zamani ce mu ko yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ko ya ce ni kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma shari'ar su daban tsarin gudanar da al'amuran su daban shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ta bamban da wancan dan haka ba ma daukan kwafin shari'ar su musa a cikin shari'ar mu da haka zai dan ka dauki dakar ka mai bawa. ɗan ka je ka nemi ma ya fasu ka ba su illa ya kace wahalar da ka sa abincin da ka sayar masa singam da ka sayar masa sai an biya ka wannan ba laifi kai ba an fahimta ku amma ka mayar da shi bawa ka sayar da shi wannan ba zai yi haka ba sai sai قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن وإنا له لناصحون قالوا سيسكت يا أبانا يا مهيتم ما لك لا تأمنا على يوسف menene zai hana ka amince mana game da annabi Yusuf ka ba mu shi mu tafi kiwo da shi mana malaka la ta'amanna ala Yusuf dan me ba za ka amince mana ba game da annabi Yusuf wa inna lahu lanasihun mu mai sha alwasin cewa lalle mu za mu zanto masu gata da shi lanasihun ma'ana masu nasiha masu gata masu kebance masa kauna za mu so masa duk abin da muke sowa kanmu na alkhairi za mu guje masa duk abin da muke gujewa kanmu na sharri shine alwasin da suka sha wato kaga duk magana cin da suke tada zu ko kutulu yusufa a wutarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum a la takutulu yusufa wa alquhu fi dhayabatil jibi sun ma kafin a san za a ba shi suke tattauna suna mitin bai ma zo hannun su ba ballan sana a yi shawarar ya za a yi da shi amma tana an fara budget ya za a yi da shi kamar kai ne yanzu kuɗi ba su zo ba amma ka fara budget in sun zo za ka fi kaza ka bari su zo da sannan ka yi bayani yanzu bayan duk sun gama cewa me za su yi sai kuma suka zo ya a bana sun fara lallaki kenan malaka la ta amanna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna sai sai أرسله معنا غدا يرتح وينعم وإنا له لحافظون suka ci gaba da lallacinsa suka ce arsilhu ma'ana ka take shi ya tafi tare da mu mana gadan gobe goben nan in za mu fita mu fita kiwo tare da shi yarda wa yal'af yarda ima ya je ya ga yadda ake kiwo wayal yal'af sannan kuma yayi wasa ya saki Katan yanayi na bayan gari ya sha ban da yanayin cikin gari zai fito waje ya samu yayin itace ya samu iska ta ta ya shata ya yi kai kawo ga dabbobi suna zirga zirga ga ruwa ga gulbi ya dai samu shakatawa shine abin da suke lallashin mahaifin da su ko ya amince musu su da shi ne ma'anan arsilhu ma ga gadan yarta ya wala wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun ji mun gani mu za mu ba shi kariya ta musamman ba wanda zai cutar da shi sai ce قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ku yi hakuri akwai mota mai lamba AA72 DAM wato Borno ya je janye ta saboda ya tsare wani yana son zai fita. idan mai lambar wannan motar ya ji kala sai ya ce da su inni la yahzununi an tazhabu bihi wato annabi yaqub kenan ke mayar da martani ga yayansa yace la ni zai bakanta mun rai zai mun rashin dadi an tazhabu bihi ku ce za ku tafi tare da shi ku bar a gida ni kadai wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu kuma ina jin tsoron ku bar shi wani wuri ko saboda sakaci ko ra ta cinye shi akafa an yakula hu wa antum anhu ghafilun ko lokacin da kura za ta cinye shi ya zanto kun gafala in ma da kiwon ku in ma da kaɗo wa dabbobi abinci ko wani a makamancin haka wannan shi nake jin tsoro yanzu dalili guda biyu ya kafa dalilin farko yana jin cewa idan annabi yusuf baya tare da shi zai samu kewa dalili na biyu yana jin tsoron tsautsayi ya sa kura ta cinye shi ko da yake lafazin azzibu masu fassara da dama a wasu sukan fassara shi da kura amma azzibu kalkeci shine azzibu ba kura ba wato a kafa an kula dhibu ina jin tsoron kada kalceci ya cinye shi wa antum anhu ghafilun yayin da kuka gafala ya kasance ba ku قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب إن هذا كل ya samu daman ya cinye shi wa nahnu usba bayan damu manya masu karfi kuma jama'a domin usba kungiya ba kuma ko wato tawaga ta mutane daga goma zuwa arba'in su ne bayan kasancewar sun kai goma kuma su zanto mafiya karfi shi ne lafazin usba abin da ke nufi kenan an gane ku suka ce yaya kura za ka kai masa farmaki wa nanu usba bayan damu jama'a mafiya karfi idan har hakan ta faru inna idan la kasirun to mun zama hasararru kenan yau ina amfanin karfin mu ina amfanin jarumtakar mu a ce har kura su zo su cinye shi ga mu mu jama'a ne ba mutum ɗaya ba ai wannan ba zai faru ba kamar suna so su kwantar da hankalin ma'aikin su kenan to lallace su zai yi amince da su to shi kuma da ya ji haka shi kenan sai ya amince shi ce to shi kenan su tafi da shi shi kenan sai suka tafi da shi فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da annabi yusuf alaihi salam wa ajma'u kuma kansu ya haɗu kalmar su ta daidaita an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi akan cewa su jefa shi cikin rijiyar nan yanzu cikin ra'ayoyi uku da suka gabata wato kalmar su ta hadu akan ra'ayi ɗaya na ƙarshe shine alquhu fi ghayabatil jubbi to da suka tafi kansu ya haɗu bisa ga jefa shi cikin rijiya din nan ba su yi wata wata ba sai suka je suka jefa shi da suka jefa shi Allah ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Yusuf alaihi salam muka ce tunabbi annahum bi amrihim hada wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi maka dinnan zaka ka tunatar da su watan wata rana cewa ga abin da suka yi maka wa hum la yashurun su ba su san me ke faruwa ba lokacin da zaka ba su labarin ma ba ta gane cewa kai din kai ne Yusuf kai kuma ka san su din nan su ne yan uwanka shine la tanabbi annahum bi amrihim hadha yanzu anan da yana cikin wahala an fara ba shi albukir bai riga ya san yau ne wahalar za ta yi ba amma an ba shi albukir ko ba lalle ne albukir din ya kasance gobe ko jibi ko gata ba da sai bayan shekara goma da sai bayan shekara talatin ko arba'in ko yaushe ne in dai Allah ya alkawari baya kai tun da zai masa kaza hankalin su zai kwanta kan cewa zai masa amma baya damuwa yace to yaushe ne gobe ne ko jibi ne wannan mu ne mutanen yau muke da gaggawa Ko dai a cika maka alƙawarin ko yaushe ne amma maganin dole sai ya zanto a kusa wannan sai burgudu yadda hikimar ubangiji ta riga ta zartar an gane ko to a nan gudan akwai wata ka'ida ta na hau kalmar lamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ya jub ya kamata lamma din nan ai yana cikin adawatu sharti wanda zahabu ya zama fi'il sharti din kenan yanzu akwai bukatar a samu jawabu sharti jawabu sharti din nan a ina yake shine malaman tafsirin suka yi magana biyu wadanda suka ce jawabu sharti mahzu babu falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ya al-jubbi fa'alu ma fa'alu sai suka aikata abin da suka yi nufin aikatawa bi ma'ana ko kuma a ja'aluhu fi jawabin jibi sai suka jefa shi cikin rijiyar wato wannan jawabin tartibin kenan mahzuf ne sai dai a kaddara shi waɗansu suka ce a'a jawabi sharfin nan mazkur ne yana nan a cikin aya a ina yake sai suka ce au haina ilaihi la tunabbi annahum bi amri hadha sai suka ce a'a to ai mu yadda muka saba shi jawabi sharfin zai zo baya bukatan wau ya shiga cikin sa a nan wurin ko an shigar da wau da a ce au haina ilaihi jawabu shart ne ga yadda jerin ayat zai zama falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi au haina ilaihi da ba sai an ce wa au haina ilaihi kun fahimta ku sai zanto suna yin haka au haina ilaihi kaga nan sai zanto daga lokacin da suka ce ku kama shi ku jefa kafin su jefa shi din ba su da Allah ya masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun a nan gurin ko lalle akwai wani abu wai a ta murfin zuciya kulawar Allah dangane da annabawansa ya zanto wannan shine jawabu din. sun gama hada kalmar su mu jefa shi ba su kai da jefa shi ba ma Allah ya yi masa wahayi ya ce la tunabbi annahum bi amrihim hadha to amma nan inda matsalar zamu samu shine wawun ya shiga cikin jawabin sharti wanda ba a saba ba wawun ya shiga cikin jawabin sharti malaman nawon suka ce a a mazhabin ahlul basra su ne wawun baya shiga jawabin sarki amma a mazhabin ahlul kufa wawan yana shiga kuma ma ya zuwa cikin qur'ani a wani wurin da dama da Allah ce falamma aslama wa sallahu lil jabin sai ce me wa nadainahu an ya ibrahim kaga falamma wannan wato adatu min adatu sarki aslama nan gurin ya zama cikin sarki kenan ko wa sallahu ma tufla alaihi na da yana hu anya ibrahim shine jawabu sharri amma ka ga ba ce ba na da hu shi ma sai aka ce wa na da yana hu anya ibrahim saboda haka wawun na iya shiga cikin jawabu sharri kada wani wanda yake kan mazhabin mutanen basra a nahu kai ce da kai baya shiga sai ka ce ni ina bin mazhabin kufa yana shiga wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka wayi gari cewa zaka ba su labarin wannan abin da suka yi maka wahum la yashurun su ba su sani ba abin ko zai faru ne kan gaba lokacin da yace hal fa'altu hal alimtum ma fa'altum yusuf wa akhihi idan antum jahilun yanzu kun san abin da kuka yi wa annabi yusuf da dan uwansa kun san abin da kuka yi yusuf da dan uwansa kaga lokacin da yake faɗa wannan maganar shi ya san su waye amma su ba su san shi waye ba sai da suka yi tambaya suka ce a innaka la anta yusuf shin kai ne yusuf din ne <laughs> قال ala yusuf wa hadha akhi الله manna Allahu alaina wannan abin shine Allah ke faɗa anan da tanabbi annahum bi amrihim hadha to me fa أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستطيع فاستبقوا وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Cikin sun jefa shi cikin rijiya sun yi tafiye su. da yake suna so su yi magudi rannan ba su dawo gida da wuri ba sai da suka bari har dare yayi wai kun san hikimar wato suke fata yayi sun neme shi sun neme shi har dare yayi gaji ba su same shi ba da haka waja'u abahum isha'in yabkun waja'u abahum sai suka zo wajen mahaifinsu isha'an da dare wato shine da lokacin sallar isha kenan ba da ma dakala zulmatul layl kenan bayan duhun dare ya shigo isha'an kenan yabkuna suna ta kuka to amma da a ce an taba hawayen su da za a gane in na gaske ne ko in ba na gaske ba dan sun ce wai idan ta bakar in fi hududin ta bayyana man baka min man tabaka wai kar ka ga hawayen kowa ka dauka kukan gaske ne akwai kuka na gaske akwai kuka na bogi na bowan nayin ka ba hawayen ka ji sai ka gane وجاءوا أباهم إشاء يبكون قالوا سيسكت يا أبانا يا مهجم إنا ذهبنا نستبق abin da ya faru mu mun tafi na sabiku muna tsere a kan dawaki ko muna tsere a ƙasa wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wurin kayan mu muka ce zauna a nan gurin kar ka je ka wahala zauna ka huta fa akalahu dhibu shikenan kuwa sai kura ta zo ta cinye shi ko sai kirki ta zo cinye shi amma wa ma anta bi mu'minin lana sai dan mun kai ba za ka yi da mu ba walau ka sadiki ko da gaske muke ba za ka yi ka wannan magana kaga sun sanar da kansu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqi yanzu ana gudun sirri bace abin da yake jin tsoro dama ya ce da su la yazunni an ta tazabu bihi wa aqafu an ya'kulahu dhibu to tun da abin da yake jin tsoro kenan ko an faɗa masa zai faru ba zai mamaki ba sai aka kai mata abin da ya faru kenan abin da kake jin tsoron nan shine ya faru kaga bai kamata yi mamaki ba ke nan. amma sai suka fallasa kansu cewa wato ba za a gaskata ba ko da mun zanto masu gaskiya din sai ta وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان المستعان على ma تصفون abin da waje abuwa da aka minki sai su suka zo sun zo da ita ne bidamin kabi da jini wanda yake na karya wato abin da ya faru sai suka yanka dinkiya ko akuya da suka fede ta sai wannan jinin da suka gogoga a jikin wannan riga ta sai suka taho da ita wajen mahaifin sai da cewa kura ta cinye suka zo bidamin kazi da jini na karya shi ko yana kallon rigar sai gani kala sai ce da su bal sawwarat lakum anfusukum amra a'a zukatan ku ne kawai suka shirya muku wani al'amari zukatan ku ne suka kawata muku wani mummunan aiki cewa ku halakar da dan ku sannan ku zo da jini na karya ku zo ku ce kura ce ta cinye ba wani alamar kura shine malamai suka ce ya aka ya gane wato rashin hikima suka yi da suka yanka wannan tinkiya sai suka dauki rigar yadda suke suka tsoma cikin jini suka tsoma da ita da aka ga sai aka ce kai wannan kura da rahama take gashi ta cinye dan adam amma ta kyale rigar ba ta yi daga ta ba <laughs> tun da rigar tana yi da take ta ku yi kura ta cinye mutum ai za a yaga san a yaga san to amma sai a kawo rigar a yadda take ba inda ta yage amma ga jini ko kuma kura ta cinye to kaga wannan shine abinda malamai ke kafa hujja da shi bisa da cewa duk shugaba ana son ya kasance yana da kaifin hankalin da zai iya gano mai laifi ko da baka na haka abu yanzu a nan gurin kara'in ya rinka lura da su kara'in karina karina karina ta farko wadda ita kaɗai ta isa ta gamsar da komai kasancewar mafarkin da annabi yusuf ne wanda ya ce la ta kasu ruku ya ka ala ikhwatika ka bai ɗan uwanka labarin wanda mafarkin fassarar mafarkin za ta zo nan gaba to yaya ubangiji ya yi alkawalin abu zai faru kuma abun bai riga ya faru ba a ce wanda kuma abin ya shafa ya mutu kafin faruwar abu kaga ba zai yi ba ya tabbatar wannan mafarki gaske ne fassarar su za su zo nan gaba lalle taurari ga ɗaya za su yi masa sujuda lalle rana da wata za su yi masa sujuda amma ba su riga sun yi ba sai nan gaba to ya zai mutu kafin wancan abin ya faru bayan ko mafarkin annabawa gaskiya ne kaga wannan kadi ya isa ya sa ya kare ta su na biyu kuma lura da cewa dama suna da hasada tare da shi ya gane su masu hasada ne tun kafin su san labarin mafarkin da yake la ta tasu uyaka ala ikhwatika ka laka kaida in ka faɗa za su maka makirci kaga ya san halin su kenan na uku ga shi an riga an zo da wannan riga a haka da jini kuma riga san a yi ga ta ba an ce kuma kula ta cinye yi duk wannan kara'in ne da ake so mutum ya kafa hujja da su wajen faruwar wani abu an gane ku kamar wani abu ne da ya faru cikin lokacin Ali bin Abi Talib wani mutum ya tafi bashi wajen wani sai ya cinye kuɗin ya biya da aka zo ranar biyan bashi kawai sai ya zama kurman danga sai kai ba mu kudin ku ce zai zai zai wai ya zama ba ya magana aka ake da shi ya magana ke magana kawai ya zama daidai wai kurma ne shi wai bai ma san me aka ba sai Ali bin Abi Talib ya ce a kawo aka kawo shi yace mai kuɗi mai da jawabi mai jawabi na ba shi kuɗi rana kaza ga watan kaza cewa zai ni kai ba shi kudin sa sai magana mene sai alibi na bital ta ku kama ki ku da harshen in bai ban bantakar gaske ce za ku ga jinin ya fito baki wani in ko bai taka ta ƙarya ce jinin zai fito jago yau zai bari a tsaga a gani a yana da basira da ba zai bari a tsaga a gani ba kaga nan dole ne bayani bayanin sa kuma maganar da zai ya riga ya kayar da kansa ko da ba ya ba bashi ba tunda ya bane shi shi ne to haka kara'in suke wanda malamai ke bi wajen su fayyace mai laifi ko mara laifi abinda ake kira a fikihun musulunci a yau as-siyasatu shar'iyya wanda ibn al-qayyim yana da littafi kai wato mai suna asrul hukumiyya fi siyasati shar'iyya ibnu taymiya yana da makamancin sa kai as-siyasatu shar'iyya fi islah ar-ra'i wa ra'iyya duk waɗannan littattafai ne da ake amfani da su wajen mu'amala da mutane ta da gobe za ka yi mu'amala da uban gidanka da yaron gidanka ne da makocinka ne a ofis ne a ko'ina mutum zai duka ɓargarsa sai ka ba hanya ta ruwan sanyi sai ka fallasa shi bai sani ba wannan da annuna maka musulunci ya zanto yana da shimuliya a kowane bangare to sai aya ta gaba mai Allah ce sai yace bal sawwalan lakum anfusukum amra zukatan ku ne suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka yi dan haka fa sabrun jamil ni dai hakuri zan yi kuma kyakkyawan hakuri to wannan kyakkyawan hakuri shine wanda mutum ba zai kai kuka wajen bani adam ba idan Allah ya dora maka wata larura alamar ka yi kyakkyawan hakuri kar ka je ka faɗa wa mutane sai shi kyakkyawan hakurin sa ya fassara shi a wani yace inna ma ashku basbi wa hujni ila Allah damuwa ta da bakin ciki na zan kai karin a wurin Allah ne kadai amma in faɗa mutane ba zan faɗa musu ba to wannan shine sabrul jamil amma sabrul jamil ya kasance kai hakuri kuma a ka faɗa wannan a ka faɗa wannan to baka yi hakuri ba kai baka yi ba kila da ya zama sabar lakin na hubairu jamil laisa sabarin jamil bai zama sabarin jamil ba sabarun jamil ba a faɗa shi ya sa aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka jefe ta da tuhumar cewa ita ta yi zina ta kuma sallalle ba sai ba wanda aka jefe ta da shi shi ma bai ba dan in ba haka ba tafiya aka yi da aka yi tafiya sai aka zauna wani masauki sai aisha ta fita dan biyan bukatun da sauran duhun dare tsammanin sahabbai ta dawo a lokacin nan ana daukan mata a cikin wani abu da ake kira haudis haudis shine wani irin a daki daki da ake yi da katako a rufe shi da ko ko wani kyalle sai a dora a kan bayan rakumi to galibi ana daukan mata ne a kai idan an zo masauki sai a dauke shi sai a tafi a bar wajen sai mai wanda take ciki ta fito ta yi bukatun ta gama in za a tafi kuma ta sake shiga ta rufe sai a zo a dauka a dora bayan rakumi to annabi ya zauna masauki sai ya kasance wato ainihin duk kowa ya gama bukatunsu sai annabi ya umarni cewa a tafi sai sahabbai suka zo suka ɗauki wannan da wanda Aisha take ciki ba su san ta fita ba sai suka ɗauka suka ɗora a bayan rakumi ya ce ba komai a ciki tunda lokacin nan tana yarinya ba ta riga ta girma ba ba su da wani nauyi da za su iya gane ko da mutum ko ba mutum suka yi tafiyar su bayan sun yi tafiyar su ta dawo da ta ga kowa ba sai ce to da ce na ji su na bata hanya gane in kwanta a nan gurin kila in suka yi gaba ba su gane ni ba za su dawo baya shike nan sai ta kwanta a nan gurin ta kama barcin ta shi kuma wani sahabi an bulo shi a baya wata bukata su ta tsayar da shi yana zuwa daidai wannan masauki bayan an bazin sai ya ji dushi dushin mutum yana zuwa kusa da wajen sai ya ga fuskar Aisha sai ce subhanallah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda ita bai ce komai ba sai ya kwantar da raƙuminsa sai ya tafi ya bar wajen wato alamar cewa zo ki hau kuma in dauka mu ita kuma da ta farka kalmar inna lillahi da ta farka sai ta da ta farka sai ta rufe fuskarta ta sanya hijabin ta sai ta tashi sai ta hau bayan raƙumi daidai lokacin da yake jin yanzu dai biyu da za a yi ta gama mutum ta hau raƙumi sai ya zo da baya da baya har ya kama akalar raƙumin ya ja ya tafi da Aisha a haka ita ba ta ce mata sannu ba shi bai ce mata sannu ba ba ina yi, ba ina kwana ba ya haɗe su da barki ba a ina kasa a hanya duk ba wannan ana zuwa madina kafin a zo an riga ne ma Aisha an rasa to kuma an nemi wani an rasa sai ga wani yana dauke da Aisha yana tafiya da ita daga nan gurin sai abdullahi bin ubay bin sulh ne fara ce amma dama sun hada baki ne suka tsaya a baya da ce ta bata da gangan ai kaza kaza kaza shikenan sai aka yi da jikin ita duk garin madina ya sauka cewa ga abin da aisha ne ana ta da jikin ita munafukai dama abin da suke so su samu cikin al'umma irin wannan me zai bata wani me zai danta wasi to sai su ci gaba da yada shi kuma har su kare sharhi a kai idan an faɗi kalma sai su kara uku hudu biyar dan da su ji dadin yada labari to suka yi tsayin haka ita ta samu damuwa Annabi sallallahu alaihi tun tun ya damuwa har ya damu ya nemi shawarar sahabbai yace wani me ku gani Allah bin Abi Talib ce kana da Allah ya ci idan ya dama zai sun dama mata da yawa ka sake ta mana idan kana jin wani dijiji ka aure kowace kake so wa za tambaye wannan ce a a annabin Allah kai dai iyalin ka dai ka rike iyalin ka ka dai bari har sai abu ya tabbata annabi ya damu karfi Aisha ta kamu da rashin lafiya har ta koma gida wajen mahaifanta ana jiyarta ta ga Abubakar ya canja mata fuska ta ga mahaifiyarta ta canja mata fuska mahaifiyarta ta ba a yadda ba sai ba Aisha ta ce wallahi iyakacin abin da zan yi kenan har da karfi annabi na zuwa ya zo duba ta ba ta da lafiya amma idan zo sai shiga da yake shiga daki sai ya yarku ta kwana lafiya alamar yana fushin abin da ke faruwa Aisha ta kalli iyayen ta ga halin da suka shiga ciki ta kalli annabi daga halin da ya shiga ciki ta ga halin da shiga ciki sai ce wallahi ba wata kalma da zan faɗa sai abin da Yaqub ya faɗa lokacin da aka ce masa dan sa kula ta cinye fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifuna sai ba abin da zan faɗa sai wannan sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai da ayoyi cikin suratul nur aya goma sha ɗaya ko sha uku ko sha hudu suka jero dan su wanke Aisha innal ladzina ja'u bil ifki batun minkum la ta haka buhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm wal tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim har zuwa karshe aka wanke ta ta cewa ba ta laifi ba waɗancan ko ta ne sannan ta samu kwanciyar hankali annabi samu kwanciyar hankali wannan abu sai zama mata falala tun da gashi ayoyi akan ta za a yi ta karantawa har kiyama ta tsaya sai ya kasance wanda suka so su mona nata ba su ci nasara ba kara mata ma matsayi suka yi a wajen Allah ta'ala su kuma Allah ya saukar da aya ya la'ance su innal ladina yuhibbuna an tafi al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun har dai zuwa karshen wato yadda kisa ta faru to kaga abin da ake so kenan sabrul jamil wanda ba kai kuka sai da kamar da al'amari zuwa ga Allah sai ta وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وعصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة سيدا ولقنكم متفيا سنزو فأرسلوا واردكم سيسكا ايكا ruwa a rijiya bayan sun zauna a masauki fa adla dalwa sai zo ya jefa gugansa dan saboda jawo ruwa a cikin rijiya yana jefa gugansa sai annabi ya rike wannan guga da ya kashi jawowa sai jawo da shi yana jawo shi sai daga yaro a cikin guga kala sai ce ya bushra ya farin ciki na hada gulam ai wannan yaro ne na tsunta a rijiya ya bushra ya farin ciki na hada gulam wannan yaro ne na tsunta wa asarruhu bida'a wato sai ya kasance sun boye al'amarinsa wa asarruhu sai suka sirranta al'amarin shi annabi yusuf bida'atan suka mai da shi wato kamar wata haja wanda za su je su sayar wallahu alimun bima ya'malun ubangiji da ala masani da dangane da abin da suke aikatawa sai shi ne wa sharau bi samanin baqsin dawahima ma'dudatin wa kanu fihi min az wa sharau sai suka sayar da shi annabi bi samanin wato da faransi wanda yake kankani wato qalil kenan samanin bakhsin din nan shine Allah ya fassara shi a kalmomin gaba da rahima ma'duda wato wani dirami kididdigagge ba mai yawa ba shine ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wa kanu su sun kasance fihi cikin lamarin annabi yusuf min az-zahidin suna masu kwadayin sa da lokacin da suka san shi amma daga da suka same shi amma daga ba sai kasance cewa kawai suna son su ga sun da masu mota. ko kuma a zahada a nan gudun sai zan soke nufin rarraba ta fice wa kanu fihi min zahidin su ba su da wani kwaɗayi game da shi so suke ma kawai su sayar da shi su huta suna ganin me zai musu da babbar ya aka samu sai a mishi shi ba wa yaranka hidima amma yaro kuma kafin ya kai an fara cin sa sai an kashe mishi kuɗi gara ma su je da shi ne su huta to kaga Allah ya kaddara duk abubuwan su rinka tafiya haka suka zo suka tafi da shi da wannan faranci da bita kaza ya karya ba a cikin gari har ya zo da sarki hannun sarkin gari. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكر مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر sai wanda ya sayi annabi yusuf a cikin masaratin nan kala sai ya ce limra'atihi ga matarsa ya ce da ita masu wasu ki kyautata wurin zamansa ma'ana ki ba shi wurin zama mai kyau kuma ki kula da shi wajen abinci da sutura gwargwadon yadda ya dace sa an yanfa fa'ada, mai yiwa nan gaba zai amfane mu ta hanyar idan ya girma ya zama ya yi mana hidima aunar ta kaza walada ko kuma mamurke ta a matsayin ta nan gaba Allah ce wa kazalika makanna li Yusuf fil ardi haka ne muka baiwa annabi yusuf dama ya samu matsayi fil ardi bi ma'ana fi ardi misra a cikin kasan misra wa linu'allimahu ko mun yi haka domin mu koyar da shi mu sanar da shi min ta'awil al ahadith wato abin da ke fassara na al ahadith labarai shine ko fassarar mafarki ko kuma dan mu sanar da shi ta fassara wahayi labaran annabawa da shugabace shi wato zaman birni zai fi masa kyau sama da zaman kauye da yake can gudun don zai sami wayewa kuma zai samu waɗansu tunani sama da wanda yake da shi a can wajensu kuma zai samu wani bakon ilimi sama da wanda ya samu a can gudun inda ya taso saboda kuma sunnar Allah ta'ala ne in zai turo annabi yana turo annabi ne cikin mazauna birni an gane ko dukkan annabawa ana turo su ne min ahlul qura wa ma arsalna min qablika min rasul illa ah, da shi daga kan kauyen nan su zo su jefar da shi a rijiya daga karfe a zo a tsince shi a kawo shi binni daga karfe a nan gurin ne kuma in ya tashi ya girma kuma sai a ba shi annabta sai ya zanto dai min ahlul qura din an gane ku ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره الله mai rinjaye ne bisa ga al'amarinsa walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su da masaniya game da rinjayen Allah a kan duk abin da yake to ina ganin tun da yau ne mabudi sai mu dakata a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko ta suban harshe Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ya ne yana cewa wani da suka inganta a wannan abubuwa guda gina assalamu ala nabi da kuma assalamu alaika ya ayyukan nabi wannan idan yana nufin a cikin karatun at-tahiyyatu lillah abin da yake tabbatacce cikin hadisi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan sahabbai sun zo karatun tahiyya sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amma abdullahi dan mas'ud ke cewa bayan annabi ya bar duniya ba ma cewa assalamu alayka sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine abin da abdullahi dan mas'ud ya faɗa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu idan mutum zai karanta tahiyya mafi kyau ya karanta assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin duk da cewa assalamu alayka ayyuhan nabi akwai malaman da suka bada fatawa da shi shi ma na'am ah, mai yana cewa a karshen ibrahim ana cewa ta zo har riwaya dan kai guda shida wanda take nuna salatul ibrahimiyya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin akan samu bambancin lafuzza amma dukkanin su dai abinda suka yi tarayya akai shine yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yin salati da iyalan gidansa da yin salati ga annabi ibrahim da kuma yin salati ga iyalan gidansa wannan dukkanin rawayoyi sun yi tarayya wajen fayyace haka cikakken salati shine salatin da aka sanya annabi da iyalan gidansa a ciki saboda haka a ciki waɗansu za ka ga an ƙara kalma a wata kuma an rage wannan na nasiru bin albani ya tattara waɗannan ruwayoyi har guda shida a ƙarshen littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam mai tambaya na ya tambaya na cewa mutum ne ya rauci ya bar ya'a ya bar ya'a ya bar ya'a kuma a cikin ya zan da bar ya bar mota da kuma gida haka shin ya rusa ya wala cikin zakacin wannan mota da kuma gida idan mutum ya mutu ya bar dukiya wannan dukiya ko ta mota ce ko ta kadara ce ko ta filaye ce ko ta kuɗi ce abinda za a fara kallo kafin a kai ga yin rabon gado za a bi al'amura ne kamar haka abu na farko da za a fara kallo bashi bashin nan kuma kashi biyu ne in ma bashin da ya shafi ubangiji ko bashin da ya shafi mutane bashin da ya shafi ubangiji daga ciki akwai zakka mu kaddara cewa ya saba duk shekara watan ramadan yake fitar da zakka watan ya kama kafin ya kai ga fitar da zakkar sai ya mutu to a nan sai an fitar da wannan zakkar a cikin dukiyar da ya bari ka'ida kenan kaga wannan bashi ne na ubangiji zai iya shiga cikin ma'anar bashin ubangiji mutum ya kasance akwai kafara a kansa kamar ya yi kisa na kuskure zai yantar da baiwa mummuna sannan kuma zai biya biya to wannan yantar da baiwa mummuna haƙƙi ne na Allah sai an ɗauka daga cikin kudinsa an sai baiwa mummuna ina na yantar da ita ko kafara ta rantsuwa wanda zai ciyar da miskinai goma ko ya musu sutura ko yantar da baiwa mummuna ya riga ya yi wannan rantsuwa ya walwale ta bai kai ga yin kafara ba sai ya mutu a cikin su za a dauka a masa kafara ko ba kanke a cikin su za a dauka a yi kun fahimci wannan da kyau wannan bashin da ya shafi ubangiji kenan bashin da ya shafi dukkan mutane kuma shine ya karbi kudin wani ya karbi kudin wanci ya ce zai biya kaza da sauransu wannan duk sai an dauka an biya to idan an gama da biyan bashi daga cikin abin da mutum ya riga ya bari sai kuma a zo a ce to a duba ko ya yi wasiya saboda wasiya abu ce mai falala wasiya shine mutum kafin ya mutu ya ce ko da bayan na mutu a ɗauki kaza daga cikin dukiyar ta a bawa ne ka'idar ta baya yin wasiya ga wanda yake yana cikin maciya gadarsa sai dai ya yi ga wanda baya cikin masu cikin gado kuma ka'idar ta gaba ya zanto cewa abin da ya wasiya da shi bai wuce ɗaya bisa uku ba wato one da duk yawan dukiyarsa in ya wuce ɗaya bisa uku dole za a dawo da shi ne kan ɗaya bisa uku dan hadisin annabi akan haka to idan aka duba wasu wasu a yawa wasiya don an je an biya to shi kenan sai kuma a zo a yi magana akan mu'unatu tajhiz abin da ake nufi da mu'unatu Shi ne a cikin wannan dukiyar za a ɗauka a sai masa littafa ne a ciki za a dauka a je a biya masu ginin kabari idan sun ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su sun ce su leburanci suke biyan su za a yi sai a biya su amma ba su da lada wajen Allah kuma karban kudin da suka yi malafi suka suke ba a ciki kuma za a biya masu wanka idan masu wankan gawa lalacewar su ta kai su ce sai an biya su to su ma duk sai a biya su a gaba ɗaya da abin da ya shafi tattalan shi da ɗaukan shi da binne shi wannan da a cikin dukiyarsa za a yi sai fa in wani ya zo ya bayar sadaka babu laifi wani zo ce ya bada sadakar likafani gashi wani zo ce zai je haka sabari kyauta ba biyan su za a yi ba wani ce masu wanka da masu menene kaga wannan ya faɗi kenan to bayan duk an gama wannan abin da ya rage to shine za a zo a ce a yi maganar rabon gado in wajen waɗannan hidimomin duk waɗannan hidimomin sun cinye kuɗin karara magada ba su da komai kenan an fahimta ku in wani abu ya rabu to shine za ta abu magada duk inda aka kawo sai karin min ba da wasiyatin yusa biha aw dai wannan nassin aya ya nuna wasiya ya nuna dai wannan dai ya shiga dainul lahi ya shiga dainul makhluqina sannan kuma can gurin abin da ya shafi wato mu da tajihis kuma za a kafa hujja da wadansu dalilan da tunda an ga sahabbai wadansu suna tattalawa kan abin da su likafa ne tun kafin su kai ga mutuwa sai da Abu Bakar ya ware wata riga daga cikin rigunan sa ko wani mayafi ce ko da bayan na mutu abun ne da wannan sai wadanda suka ce kawo da tsohuwar riga ka samu sabon yadi mana asaya sai ya ce innal hayya haqqu bil jadid yace raye ce ke bukatar sabon yadi wanda ya mutu kuma ko hada shi mana ko da wani sun bani me zai wa gasa to kuma yi waki da wanda suke cewa a sai sabo a ko da hadisi da ifi ko ma mawdu'i da suke cewa wai innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfar wai mata wai mamata suna da littafin su a cikin kabari eh wannan zai ce nawa ya fi kyau wannan ya ce nawa ya fi kyau wannan hadisi ne mara asali cikin na mai tambaya na gaba mala yana tambaya na cewa shi zai yi ne a ba munafukai zakka ai kai ba ka iya gane shi in ba alamomin su da Allah ya faɗa ba kuma kai za ka hukuncin zahiri ake musu saboda haka tun da hukuncin zahiri ake musu za a ba su zakka kun gane ko abinda nake nufi da hukuncin zahiri duk mutumin da ya bayyana kalmar shahada a zahiri kuma aikinsa na yau da gobe bai nuna maka abin da ya warware ta ba kana daukan shi a matsayin musulmi ko da a zuci yaki shi yasa annabi bai yaki kai ba ka fahimta duk ayoyin da suka so kana yaki kafirai annabi ya san munafukai din nan wato kafirai ne amma bai yake su ba har ma lokacin da waɗansu abu suke cewa a yake su mana yake cewa ai kar a ce ina kashe sahabbai da sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun da sun yi musuluncin zahiri mai yawa wani ɗaukar su musulmai ne sai a zargi annabi cewa ko ka musulunta ma kashe ka ne da haka sai bai rinka yaƙa su ba da haka munafukai ana iya mu'amalar su zahiri amma hukuncin suna wajen Allah gobe kiyama kada su ɗauka mu'amalar da aka musu ta zahiri a nan gidan duniya kuma za su cece su gobe kiyama matukar sun mutu ba imani a zuciyarsu babu yadda za a yi wannan ya cece su dan Allah ta yana na fi darki al-asfal min an-nar wa lan tajid lahum nasira yaso da dama annabi na mu'amalantar mutane a zahiri har yake cewa yaso da dama nukan baiwa mutum wani abu da hannuna wanda yake ba hakkinsa ba amma yayin mun dadin magana ne sai na ba shi yace to duk wanda na ba wani abu ba da hakkin sa ba kawai dan dadin maganar sa ya tabbatar cewa wuta ce na baki a hannunsa ko ya ci ko ya bari ya rage na shi kaga sai na amfani da me zahiri sallallahu alaihi wasallam da sauransu to wannan dai shine hukuncin su da haka bila ala zalika ya halaka ba su zakai kenan mai tambaya na gaba ma da cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya nemi zakka daga matarsa shin a lokacin nan babu babu mutum zakka ne malam tunda an ce zakka sai da hukuncin musulunci akwai amma yana nuna halittin a iya bashi wani rabo a ciki kaɗan ba duka ba sauran kuma ta kai kwamitin zakka ai da yace ta bashi ba ta ta bashi duka ba ta bashi wani abu daga cikin abin da ta fitar da zakka to wannan sai ya zanto ya shiga babu shin ya halatta mai zakka ya tasarrufi cikin wani abu kaɗan kafin ya kai zuwa ga kwamitin zakka wannan sai ya shiga wannan babu malam mai tambaya ga yana cewa ana cin gaskiya ne cewa aya ya kan shafi aya in ya kan shafi aya mana ba shi san misali ko da shi da zai misali ba misali ne ce ba dalili zai ne nema tukuna dalili ake nema kafin misali dan na iya baka misali kuma ka ce to ina dalili kuma aya tana shafi aya dalilin haka ma nan sak ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha da kuma wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun aya ta kan iya shafe wata aya misali kuma da za a iya baka guda daya shine da can farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta ne tsawon shekara guda wallazina mai minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj tsawon shekara guda za ta yi tana ta kaba ba za ta fita ba amma sai aka sha aka ce ta dawo wata mutar kwana goma والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة kaga wannan ayat ta shafi wancan wannan misali ke da misalai masu yawa akan irin wannan a tambaya na gaba malam yana cewa shin ya masa hadisi da malamai suke bayani akan cewa mutum da ya sallah shi kada ba su bayan sallah hadisi ne ingantacce wanda ya salla a bayan sahu shi kadai baya da sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka idan ka zo masallaci bai kamata ka tsaya bayan sahu kai kadai ba sai fa in sahun da ke gaban ka ya cika sai ka tsaya a bayan sahu kai kadai to wannan babu laifi amma abin da ake magana shine ga sahu a gaban ka bai cika ba sai ka fara sallah a bayan sahu kai kadai har ka gama wani bai zo kon da to kai ba ka sallah kun fahimta ku wannan hadisi malamai sun yi masa fassarori daban-daban kan maganganu guda uku da waɗanda suke cewa wannan hadisi ya shafi kowace irin sallah na fila da kuma ta farilla sannan wannan hadisi yana nan ala umumi babu yadda za a yi kai sallah a bayan sahu kai kadai ya zanto sallar ka ta inganta akwai masu wani ra'ayi akwai kuma waɗanda suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an shafi amma dai zance mafi inganci wannan hukunci yana nan tabbas a cikin musulunci kuma idan mutum ya sallah a bayan sahu shi kadai matukar a gabansa akwai wuri yake shiga to baya da sallah amma idan ya zo ya samu wuri ya cika ba yanda zai ya kurda ya samu sahu a gaba sai ya tsaya a baya yi sallah shi kadai har a gama sallah to wannan sallah ta yi saboda me saboda rashin kudura wajen ya shiga gaba dan gaban ta riga ta shiga kuma ka'ida sananniya a cikin shari'a shine duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajibcin nan ya tabbatu a kanka wajen abu na farko al-qudra ikon aiwatarwa abu na biyu az-zikru kana sanar da abun yayin da aka rasa kudura ka so abu sai ka kasa to wannan kasawar ta sauke maka wajibi ke yanzu wajibi ne ka shiga cikin sahu amma ka zo sahun ya shiga ba yanda za a yi shiga ka ga wajibin shiga ya fadi idan ka tsaya baya kai sallah kuma ta yi ke an gane ku to kuma abu na biyu da ke sa a sauke ma wajibi shine mantuwa labbana to asmana inna sina au akhta ka tafi yin abu za ka yi sai ka manta ba za a kama da laifin cewa kai ba ko da wajibi ne abin yanzu ya tsaya saboda me saboda mantuwa sai lokacin da tunani ya zo sannan kuma zai koma wajibin sa akwai tambaya da shi ta shafi wannan da me wato da safen nan yau aka yi kusan makamancin wannan akwai matan da suke zuwa su su sallah a cikin wani gida wanda gidan yana da masallaci a haɗe da gida mm. su matan suna bin sallah daga cikin gida ne ba masallacin ba to akwai wata fatawa da ta taɓa bayarwa cewa in matuƙar ba masallacin suka zo ko an keɓe musu wani guri ba daga cikin gida idan suka bi sallar sallah ba ta yi ba ta yi ma muryar ta yanke mm. a tsakani to shi ne sai ka tambaya cewa matar ta gidan ce ka iya bin masallacin na gidan nasu ba na tabu ba sai ta zo masallaci matan annabi ba na gidan bane ba su ma kuma suke fitowa masallaci ko ga ta sai gida ya kare bango annabi ba ga gida masallacin kawai daga dakin Aisha zai bude kawai sai ya danka a masallaci amma tare da haka kuma sai sun fito sun zo masallaci da ai wannan maganar makwabtaka ta kare gaba ɗaya saboda haka ka'ida ya kamata iyayenmu mata su fahimta sallar jam'i ba wajibi ba ce a kansu wannan kenan sallar su a cikin gida su kadai ta fi su zo masallaci jam'i lada saboda annabi ce mu ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi zo masallaci na tare cewa sallah a masallacin su tana daidai da sallah dubu amma yace yi sallah a unguwarsu masallacin unguwarsu ya fito zo masallaci na sai kuma ce ta yi a gidanta ya fito zo masallacin unguwarsu a ta yi cikin ɗakin ta kuma ya fita fi ta yi a tsakiyar gida wani hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sallar su a gida ta fi lada sama da zuwa masallaci na biyu idan har suna ganin sai sun je masallaci to shari'a ba ta hana su zuwa masallacin ba amma ba za su bi masallaci daga gida ba dole sai sun je masallacin su bi sallah a lokacin annabi duk mata suna zuwa masallaci ko su ba ba sa ware cewa wancan gini na mata ne daban na maza daban a hada a cikin masallaci sai dai duk sahun baya dama na mata ne shi yasa idan an yi sallah kafin kowa ya fara fita sai mata sun fita sannan wani ya tashi fita kamar yaya kai ne ka zo cikin masallaci sai ka ga wani na sallah bayan sahu shi kadai ka san cewa hukunci shi ne idan ya gama baya da sallah to kai kuma ka bi shi dan ku yi tare dan ka kubutar da sallarsa ka ce ta sallarsa ta salwanta to ai shi yanzu yana bin mamu wato kai ma ka shiga ka bi liman kenan dan kai tare da shi a cikin sahu in eh, ya halatta dan kai haka sallar ka ta halatta sai dai a nan gurin abin da zaka lura shi ne ba wai da gazarin ya sallah a bayan sallar sallarsa za ta bashi ba sai yanzu ta iya ya rasa wuri a gaba kaga wannan sallar sa bata ba ta iya yiwa ki bai san hukuncin ba kai a shari'ance a musulunci kaga shi ma sallar sa bata bashi ba ku fahimci wannan da kyau yanzu duk wanda bai san wannan hukuncin ba wanda hadisin baya hawa kansa saboda rabbana la tu'atuna in nasina aw ala duk zai samu fita nan wanda bai san wannan hukuncin ba ya zo ko shekara goma yayi kullun ya zo masallaci da wuri a gaba sai ya kishi da sai ya tsaya a ya sallaci kadai wannan sallar sai tana nan daga ranar da ya ji fatawar ne ya an karanto masa hadisin annabi to in yi tsari kuma da gangan ba baya da sallah kun bai tona da kyau yadda yawa yana sallah bayan sun cikin dama bai san hukuncin ba a nan gurin sai da ya gama yana da sallah bayan ya gama sai ta ce da shi da yadda hukunci ke shari'a eh eh idan limamin da yake kusa da su baya kyautata sallah babu laifi idan sun je masallaci sun yi sallah adawa ba hana sun je masallaci ba babu laifi babu laifi wallahu alam sai Allah ya kai mu gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah أمره تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا